Hoto na sha hudu Yesu yana girma, yana da hikima da hankali, ya san abu duka, shi ne kuma ɗan Allah. Da shekara goma sha biyu yana magana da masana, dukan masu sauraronsa suna mamaki da hikimarsa da kuma amsoshin da yake badawa. Yesu yana cikin sama lokacin da Allah ya halitta duniya, da ya zama mutum ya yi ayyukan Allah, Allah ya ce, Ga ɗana ƙamnatacce na, ku saurare shi, idan kun yi biyayya da maganar Yesu, kun yi biyayya da maganar Allah.